صلى الله محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اسنا جوتنا في الامور كلها اجرنا من كذب عذاب الاكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتح ان شاء الله يوم 23 ga watan Ramadan shine watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1438 wanda zo daidai da sha takwas ko na watan shidda 2017 saboda haka za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba Allah rama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أم فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله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 wato kenan gado ya kamata ya kasance na yayaye da kuma iyaye inda ya mana wasiya cewa idan an yi mutuwa to yayayen nan sai a zo a basu su kowane namiji daya a ba shi rabon mata biyu in matan sun su kadai ne sai a ba su rabin dukiya idan kuma suna biyu ne ko sama da haka bisa yadda muka fahimta shi ne za a ba su wata kenan su lisani to yau za mu ci gaba da aya ta biyu a wannan daki wanda take bayani a kan gado a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa'i wanda kuma ita ce za ta kai mu aya ta goma sha biyu Allah madaukake ta kira cewa bismillahir rahmanir rahim walakum su ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun anan kaga bayan Allah madaukakin sarki yayi bayanin mirasul auladi gadan yayaye wal abawaini da iyaye kamar yadda muka muka gabatar a baya jiya fi mirasul azwaji so shari'a fi shari'a fi bayanin mirasul azwaji anan kuma sai ya fara magana akan wato kenan gadan ma'aurata fa qala ta'ala shi da sai Allah madaukakin sarki ce wa walakum nisfu raka azuwa azwajukum za a ba ku kuma rabin abin da matanku suka mutu suka bari ai ma'ana idan matar mutum ta mutu dukiyar da ta bari sai a raba biyu sai a bashi rabi amma wannan da sharadi in lam yakul lahunna waladu in ba su da ɗa in ba su haifu da wannan matar ba ko kuma ba ta haifu da shi ba ko ba ta haifu da waninsa ba idan ta taba haifuwa kuma ɗan yana da rai to hukuncin ba haka zai zama ba bayan kana lahunna waladu idan matan naku da suka mutu suna da ɗa ɗan naku ne ko kuma na wani mijin daban falakumar rubu'u to a baku ɗaya bisa hudun abin da suka mutu suka bari shi ne mai mata na. abin da ake nufi anan shine lakum ayyuhar rijali nasu ma taraka azwajukum min almal idan matan ku sun mutu sun bar dukiya kai raba dukiyan kashe biyu a baku illa mai kullu haula'i zawjati almawruthat idan wannan matan da za a gaje sun nan ba su bar waladin da namiji zakaran kana au unta ko mace ne ko namiji ba ai in an ce illa mai kullu hunna waladun waladun din zakaran kana au unta namiji ne ko mace wahidan kana an wuta didan ko kwaya ɗaya ko sama da ɗaya duk inda ta mutu ta bar ɗa to ta tada wato kenan rabon miji daga rabi ya tashi koma wani wuri daban kuma minkum naku ne da kai ko ka haifi wannan ɗan awamin gairukun ko kuma dama da ɗan ta zo ta a wani gida ta haife shi bayan kana lahunna waladun in dai suna da ɗa kuma falakun ayyuhal an rubu sai a ba ku a wannan lokacin mai mata rafin min almali cikin abin da suka mutu suka bari na dukiya wabi haza da wannan ne nara anna filmi rasi halace ne kenan ga yanzu miji a gado shi yana da hali guda biyu ne kale halatan ya kuzu fiha nisf ma tarakatu zawja hali na farko shine zai ɗauki rabin dukiyar da matar da ta rasu ɗin ta bari eh, ah, ta mutu ta bari in lam tatruk kalfan ko ko in bata bar wato kenan wani abu a bayan ta ba waladan min bataniha da wanda ta haifa ita da kan kanta aw min sulmi ko kuma a tsatsanta wato kenan danta ko dan danta haka wanda ke nabihan Eh, eh, abaniha dan natan dan danta ne ko kuma dan nasa ne ko kuma wato kenan eh, dan nata ne nasa ne shi mijin kenan ko kuma na wani ne abin da ake nufi kenan fa in taraka to waladan amma in ta mutu ta bar da ala tafsir sabiq ga wanda muka bayani a baya kana lizauji rubu'u ma to miji sai a bashi rubu'in abin da matar ta mutu ta bari min malin na dukiya wa tilka hiya hala athaniya li zawj wannan shine hali na biyu wato kenan na cin rabon miji wa yakunu al sauran kuma zai kasance fi surataini a libakiyatul waratha a wa'annan sura guda biyu sauran abin da aka rige sai a bar masauran sauran magadan ma'ana miji yana da hali guda biyu kawai in matan ba ta da ɗa a raba dukiya biyu a shi rabi in tana da ɗa a raba ya kashi hudu a ba shi ɗaya sauran abin da ya rage sai a ba sauran magadanta sai a ba sauran magadanta ƴaƴan nata ko iyayenta ko wani abu na gwargwadon kuma kowa yadda nasa rabon wato kenan ya kasance wa qawluhu ta'ala sannan fadin Allah da yake cewa eh, min ba da wasiyatin ko bayan wasiya yusi na biha wanda su matan za su yi audainin ko kuma wato kenan bashi to kaga wannan su gaba daya muta'alliqun bi kilta suratain yana dafar da wannan surori guda wato kenan biyu sai an cire bashin da ake bin matar an biya sannan sai a zo a biya wasiyar da ta yi na mutu a ɗauki kaza a bawa ne to wannan duk sai an zartar da shi ai da ake nufi lakum zalika ayyuhar rijali min ba'di istikraji hunna sai an fitar da wasiyar su sannan sai a samu wannan gado din wa qada'u ma alaihin min ad-diyun da kuma biyan abin da yake kansu na bashi a fitar da wasiya a biya bashi summa bayyana subhanahu sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin nasibur zaujati rabon ita ko matar fa sai yake cewa walahunnar rubu'u mimma taraktum illam ya lakum walad su ma matan suna da ɗaya bisa hudun dukiyar da kuka mutu kuka bari illam ya lakum walad idan har ba ku kasance kuna da ɗa ba idan mutum ya mutu matarsa shi ba shi da ɗa wanda suka haifa da ita ko suka haifa da wata matar ba to sai a kasa dukiyarsa kashi hudu sai a ba ta wato kenan kashi ɗaya fa in kana lakum waladun idan kuna da da naku wanda kuka haifa da ita ko da wata mace daban walahunna thumunu sai a ba su ɗaya bisa takwas min mata raktun cikin abin da kuka mutu kuka bari wato kenan a wannan lokacin na dukiya kaga abin da ake nufi anan kenan lizaujati rub'ul mal mata suna da rubu'in dukiya allazi tarakaha azwajuhunna wanda mijinsu ya mutu ya bari idza lam li haula'i al azwaj al amwal idan wato kenan wayannan mazajen ba su kasance suna da wata dukiya ba a dukiyar da suka bari ba su da waladun ba su bar da min zuhurihim wanda yake na su ba amin zuhuri banihim ko kuma na tsatsan ƴaƴayensu yana da ɗa wanda zai gaje shi ko kuma a bai da ɗa amma ɗan nasa ya bar ɗa ko kamar da muka sa banu na banu abna'ina yawwa da haka au eh, bani banihim ko kuma ƴaƴan ƴaƴansu har ya zuwa ƙarshe fahimtar kal azwaju min kalfihim eh, eh, waladan idan sun bar ɗa a baya to fali zaujaj matan sai a basu wato kenan asamun ɗaya bisa takwas na dukiyan allazi tarakahu hunna wanda mazan suka mutu suka bari kage kenan anan yakunul malul baqi fi siratayn li baqiyatil warsa sauran duke da tarihi sai a ba ma sauran magada sauran magada kenan anan ونرى من هذا أن الزوجة على نصف في التقدير من الزوجة zawji kaga kenan wannan yana nuni cewa har yanzu mun tafi akan zakar misal hazzu usaini tunda namiji aka ce in matar ta mutu a raba dukiyar biyu a bashi rabi ita kuma sai aka ce in shine ya mutu a raba dukiyar hudu a bata daya in babu yayaye kenan kaga zakar misal hazzu usaini ko kuma idan matar ta mutu kuma tana da da a bashi rubu'i shi kuma in shi ne ya mutu kuma yana da ɗa a bata sumuni kaga still har yanzu ana nan a matsayin lizzakari wato kenan misal hazal unsa na cikin wannan halaye guda biyu wa huwa qa'idatun amma fi qismil mirasi kuma wannan isa general formula in dai za a yi maganar rabin gado bi nisba lizzakari wal unsa in dai zaka ga an hada wato kenan eh, mace da namiji zaka samu kusan rabin yakan tashi lizzakari misal hazal unsa ne yawwa walam yastasni illa al-ikwatu lil ummi ba a toge kowa akan wannan hukuncin ba sai dai yan uwa lil ummai wal abawani fi ba'd al-ahwali ko kuma a cikin wasu dan halaye an toge iyaye a cikin irin waɗannan abubuwan saboda dama aka ce to every general law there must be an exceptions yau to ana samun irin waɗannan exceptions amma dai general formula ita ce wannan lizzakar misal hadhal unsayin. sannan fadin Allah da yake cewa min ba da wasiyatin na biha bayan wasiyar da ku kuka yi audainin ko kuma bashi muta'allikun bima qablahu shi ma yana damfara da abin da yake wato kenan bayan sa ai ma'ana lakin dalika ayyatu hazawjat ba za a fitar da hakkin mata ba sai min ba da istikraji wasiyatihim sai an fitar da wasiyar su wa qada'u ma alaihim min ad-diyun in kuma an biya bashi sukan da suke wato kenan kansu to kenan sai ya zama abin nan wani abin mulahaza a nan shi ne idan mutum ya mutu ya bar mace ɗaya ba a bata sumunin dukiya in ma eh, za a bata in dukiya ba shi da dama in ma matan da yawa ne in za a ba su raba idan kuma yana da ɗa za a ba ta suminin dukiya in ma matan da yawa ne kuma suminin har yanzu za a su. yau saboda ka kenan kaga sumini ko rubu'i hakkin mace ne kwaya ɗaya in ita ɗayan ne ko kuma mata biyu in su biyun ne ko uku su uku ne iyaka adadin su dai akan wannan rubu'in za su taru su raba ko kuma akan wannan wato kenan sumini sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin mirasul ikwati yanzu mun yi magana yayaye da iyaye sannan mun zo mun yi maganan gadon mata da miji sannan sai gadon kuma al'ikuwa wal akwat yan uwa maza da yan uwa mata idan mutum ya mutu yana da yan uwa maza ko kuma yan uwa mata ko kuma ya hada su duka gaba daya wanda suke kuma lu'ummai to su kuma yane ne gadon su to shine sai Allah bada kuma take wa in kana rajulun wa in kana rajulun idan kuma mamacin ya kasance namiji ne yura su kalalatan gashi kuma za a yi masa gado irin gadon kalala wani ra'atun ko kuma mace ce ita ma za a yi mata gado irin gadon kalala walahu akul da ya mutun nan ya bar dan uwa nasa aw uktun ko kuma ya bar yar uwa tasa to anan bal kulli wahidin minhum as-sudus kowane ɗaya daga cikin su ɗan uwan ne ma za a ba su sudisi in yar uwan ne ma za a ba ta shi shine za a kasa dukiyar kashi shidda sai a ba ta ɗaya. bai kano asarin min dalik idan kuma sun fi hakan nan in ji Allah madaukakin sarki fam shirka fi sulusi sosai sai a tara sai su tarayya wato kenan a sulusi sai su tarayya a sulusi shikenan sai a kasa dukiyar kashi uku sai a ba su ɗaya sai su je suka cancana wato kenan a tsakaninsu to an ce shi wannan da ya mutu za a yi masa gado na kalala in an ce alkalala kuma alkarabatu min gairul usuli wal furu'i su ne danginka wanda ba saiwarka ko kuma reshenka ba shine gairul usuli wal furu saiwarka su ne ƴaƴayenka rassanka shine iyayenka saboda ka ba iyaye ba ba kakanni ba ba kakannin kakanni ba ba ƴaƴaye ba ba jikoki ko ba jikokin jikoki ba kaga kenan dan uwa kenan ko yawa su ba ka bane ko ba iyayenka bane yawa su idan mutum ya mutu ya zama bai da uwa bai da uba sannan bai da ɗa bai da jika bai da kaka to shi kenan yanzu wanda za su gaje shi shine ƴan uwansa to in ƴan uwa ne za su gada shine ake kiransa gadan kalala to in ya kasance mutum ya mutu wato kiran za a yi masa gadon kalala to shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa in dar uwa ya bari tana da sulusi in ɗan uwa ya bari yana da sulusi in kuma suna da yawa sai su tare su sharka wato a cikin sulisi ɗaya bisa uku kenan sai a dauko ɗaya bisa uku sai a ba su to amma da Allah madaukakin sarki ce fahum shuraka'u to yanzu ba za a yi lizzakari misal hazil unsayni ba a wannan kes din da haka kamar yadda muka bayani a baya sai a special cases ko kuma exceptional cases to yanzu a wannan kes din ba za a yi lizzakari misal hazil unsayni ba a cikin tafsirin kashawi yake cewa inda mutum zai tambaya mal kalalatu me kalala kam sai yace yutlaqu ala wahidin min salasatin dayan uku ana kiransa sa kalala da farko ana cewa kalala alaman lam yaklif waladan wala walidan in mutum ya mutu bai da ɗa bai da iyaye to wannan ana ce masa gadan kalala za a ce masa wa alaman laisa bi waladin wala walidin minal eh, mukallaf eh, minal minane mukallafina ko kuma wanda shi ba ɗa bane ba mahaifi bane cikin wato kenan balagagu shi ma ana kiransa kalala wa alal qaraba ko kuma ana cewa dangi dangin ka in mutum ya mutu zama dangi za su za su ci gadan sa shi ake kiransa kalala min gairi jihatul waladi wal walidi amma ya zama ba sun fito ta bangaren yayaye ko ta bangaren iyaye ba yayu ne ko kan wa minhu daga cikin su qauluhum akwai fadin su da suke cewa ma warasal majdu anil kalala ko ma warasal majd anil kalala ma wurisal anil kalala ba a gadan daukaka ta hanyar kalala saboda ka in kana son daukaka sai dai ya zama kenan ta hanyar iyaye ko ta hanyar iyaye ubana ne ko kuma eh, abin nan na ne ai ubana ne ko kuma dana ne kakana ne ko kuma jikana ne amma ya fita a wannan ya zama kalala kenan kamata kulu masuntu an iyin wa ma kaffa an jibnin ba na yi azumi saboda gajiyawa ba ne ko ba na yi shiru saboda gajiyawa ba zan iya magana ba ne wa ma kuffa an jibnin ba kuma na kame na saboda tsoro ba ne wanda misali ne yake bara dai mai gani akan maganan kalala kai na ke cewa ma wurisal majid anil kalala wal kalala fil asali mazhar bi ma'ana al kalal asalinta daga kalal ne ko huwa zihabul quwwa ma'al aya shine wata kenan karfi in ya riga ya tafi yanzu aka ce mutum ba yayaye babu iyaye kai kaga karfin ya tafi ko wallahu ta'ala eh, an tambayi na abubakar as-siddiq Allah madaukakin sarki ya dade shi sai aka tambaye shi aka ce masa ya kalifatu rasulullahi menene kalala ne kam mun kasa ganewa kalala kalala kalala ana magana kalala a cikin alkur'ani sai yace musu alkalalatu malla walada lahu wala walida wanda ba shi da ɗa bai da mahaifi in ya mutu za a gaje shi shine wato kenan ake kiransa kalala daga nan ma aka samu wannan tafsirin kusan duka sahabbai sun tafi akan wannan dan da farko ma da zai magana sai da yace to zan faɗa akan fahimta idan na dace daga dacewa daga gurin Allah madaukakin sarki ne idan na kuskure kuskure daga gare ni ne ko daga shaidan amma Allah da manzansa sun yi bara'a da wannan kuskure wata yin da ne sai ya ce abin da ake nufi da kalala shine wannan kenan mutumin da ya mutu wato kenan bayi da ɗa bashi da mahaifi wa zahiru anna kalima kalala huna wasfun lil al mawrus amma kuma kaga in ka duba nazarin ayar a hankali sai ga cewa kalara din anan sifa ce ta shi wanda ya mutu wanda za a gaje shi tana ka ce yurasu kalalatan da a gaje shi a matsayin wato kenan kalala saboda haka daga nan duk wanda ya mutu a cikin irin wannan halin fasu mai haula al-aqaribi alladhina laysu min usulil mayyiti aw min furu'ihi kalala sai zama su yan uwan yanzu su ne ake ce musu kalala ko kuma su ne masu cin gado da kalala wato kenan wa la hada ra'ayi yakunu al-ma'ana wa in kana rajulan yurasu yurasu hala kaunihi zawarisin huwa kalalatu kenan kamar abin da ayin take nufi kenan idan mutumin da ya mutu ya kasance za a gaje shi a cikin halin kasantuwansa ma'abocin gado na kalala to shikenan ga hukuncin hukuncinsa yake sannan wal bil ikwati wal aka ce yana da dan uwa ko yan uwa abinda ake nufi da al ikwati wal akhawat yan uwa li ummai su ake nufi yan uwa li ummai mutum ya mutu bai da uwa bai da uba bai da da bai da jika amma yana da yan uwa amma yan uwan li ummai bi dalil qira'ati eh, sa'ad bin abi waqas amma me yasa aka ce to yan uwa ummai akwai kira'a na sa'ad bin abi waqasin Allah madaukakin sarki da shi shi yana karantawa wa in kana rajulun yurasu kalalatun wa lahu aqun aw uqtun min ummi haka kira'a sa take a cikin alqur'ani sa musafin sa wa lahu aqun aw uqtun min ummi sai kuma ci gaba da wata kidan karatu mun gane wannan yawwa ويرد عليه أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر ميراث الإخوة مرتين kuma abinda zai ƙara ƙarfafa mana wannan cewa kenan a nan ‘yan uwan da ake nufi lu'ummai ne wanda suke uwa ɗaya ba kowane irin ‘yan uwa ba ba lu'abbai ba ba kuma shakikai ba ‘yan uwa lu'ummai mun gane wannan yauwa daga cikin abin da zai ƙarfafa mana wannan magana shine Allah madaukakin sarki ya ambaci mirasul ikwati miratain ya ambaci yan gadin yan uwa sau biyu na farko a nan gashi me aka ce walahu akun aw uktum maratan kyon wa maratan ukra a kashi na biyu kuma fi akhir ayati min hadhihi sura a ayan karshe ta wannan sura din in manje inda yace yastabtunaka qulillahu yubtikum fil kalala anan ma ayya ambaci wato kenan yan uwa ko yau sadaka an ambaci yan uwa wato kenan sau biyu sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ayar da take binta lil wahidi a sudus dai za a bashi sudusi ko zuwa aya ce bayan in kana yi rasu kalalatan wa lahu akhun aw ukhtun wa li kulli a minhuma as kaga yace za a bashi sudusi kenan ko walil akthar amma in ya fi karfin dai sai ce za a bashi ne a sulus wa shura shuraka fi sulusi haka ne yawa sannan kuma sai ya sanya a waccan aya ɗin ta ƙarshen sura ɗin, lil'uktil wahidi a nisfu yar uwa ɗaya za a ba ta rabi mun gane wannan a can ƙarshe za mu gane ce yar uwa za a ba ta rabin dukiya nan ko yace likulli wahidi min minhum as dusu ina son fahimci Wani abubuwan ne sulusai ne biyu kuma sai yace za a ba su ne mun gane wani saboda kar mutum ya kwaba a can an ce yan uwa dan an ce yan uwa can an ce in yar uwar kwaɗe ce a ba ta rabin dukiya idan kuma sun fi haka a ba su sulusani nan kuma an ce likulli wahidin minhum sudusu kowane ɗaya sudusi kawai za a bashi kaga likulli wahidin minhum ai yar uwar da dan uwan kenan kowa sudusi za a bashi sannan sai ce in sun fi haka kuma fahim shuraka ofis sulusi can ku cewa sulusani to saboda akwai bambanci nan wannan da muke magana ana bukana yan uwa lu'ummai su su kadai kenan in yan uwa lu'ummai ake nufi a can can kuma kenan kaga lu'ummai sun fita kenan da annan su Allah ma daukakin sarki ya ware musu gadon su daban sannan can kuma ya fadi na wato kenan lu'abbai fa wajaba an yakuna al-ikhwa ha huna kenan in har haka ne misali ya zama wajibi yan uwa a nan gurin da muke magana wa hunaka da can muktalifate ne sun zama daban-daban ne nan an ce a bada kowane ɗaya su sudisi in ɗaya ne in mace ce ta zo a ba ta sudisi in namiji ne zo a ba bata sudisi in kuma sun taru a ba su eh, sulisi su shirka a ciki ko can kuma sai ce in ya mace ce guda ɗaya a ba ta rabin dukiya in kuma sun wuce haka a ba su sulisani kaga kenan yan uwan nan da yan uwan can wato kenan daban ne kowanne daban-daban yake dab'al lita'arif idan mun kasa saka kaga mun mun mun mun rinku wato kenan karo in ba ka ba sai zama wato kenan an samu karo ba kuma babu kuma karo a cikin alkur'ani wala annahu lamma kana al ikwatu lil abi kuma in ka nazari kaga yan kwali abai wal um da kuma ‘yan uwatul eh, abi wa um ‘yan uwa la'abbai da shi shine wata gidan kai au la'abin ko kuma ‘yan uwa la'abbai kadai fa hausu su aka rabu minal al'ikwatul ummi sun fi kusa da mamaci akan ‘yan uwa la’ummai wannan haka yake da ɗan uwan da kuke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma ɗan uwan da kuke uba ɗaya aka ce wai sun fi kusa da kai akan dan uwan da kuke uwa daya kawai haka ne ku ba kawa mu fahimci wannan karatun sosai wannan dan uwanka ne kuna uwa ɗaya uba ɗaya wannan kuma dan uwa ne ubanku ɗaya gefe ɗaya qur'ani ya ware su ya ba su rabon gadon su daban wayancan ko yan uwa ne lu'ummai uwa ne ce ɗaya sai malamai suka ce waɗannan guda biyun sun fi kusa da kai akan wancan guda ɗayan to yaya ne ne abin yake to yaya abin yake eh. eh. to yanzu wannan to bari mu yi ta gwari-gwari a hausance yanzu ga gidanku ko a cikin gidanku da babanka da kannanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma ɗayan ɗaya ɗakin wanda kuke uba ɗaya shi kuma al'ummi yana can gidan ubansa dama haka muka ce a biyun ya hada gaba daya daya wanda kuke uwa daya uba daya da kuma wanda kuke uba daya su du ya hada da dan wanda kuke uba daya da kuma dan uwan da kuke uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma wancan uwa ɗaya ne kaga shi <laughs> eh, eh. yawa shi ne su daya yawa wancan ka ayyana can abin nan shi yasa qur'ani sai ya ware gadon wa'annan daban gadon wa'ancan daban don haka wannan na farkon wannan sura da muke magana yan uwa li'ummai ne wanda kuke uwa daya kaga daban alkur'anin sai yace li kulli wahidin minhum dusu kowane ɗayan su a bashi sudusi idan kuma sun fi haka nan fa mushraka fi as-sulus amma wa'ancan da kuke ko dai uba daya ko kuma uwa daya uba daya sai ya in ya mace ce a bata rabin dukiya kaga in ɗanin namiji ne zai ebe dukiyar idan kuma sun fi haka sai ce a ba su sulusani kaga ya nuna cewa sun fi kusa da kai akan wa'annan kenan wallahu ta'ala alam na to shi ke da za a faɗa shi <laughs> za a faɗa shi. Allah kaga dai anan Allah madaukakin sarki kaga a wancan ya bada adal okt wal oktain yar uwa daya ko kuma yar uwa biyu wal ikwatu ko kuma yan uwa fi akira sura can sura kamar yadda in mun je zamu ga ya ba su nasiban awfar rabo wanda ke shine yafi gwabi yafi cika fakar wajaba hamdul ikwa dan haka kenan ya zama wajibi yanzu a nan mu fassara yan uwa fi akira sura na karshen wancan sura alal ashiqai sai wasu ne shakikai ko awal ikwatin lil abi ko kuma yan uwa ne abai wajibi ne mu fassara shi a haka tunda su suka fi kusa kuma su ne rabon su yafi yawa yawwa kama wajaba hamlul ikwati kama yanda ya zama dole mu fassara yan uwa a nan gurin wal akwat yan uwa maza da mata kuna a nan mu dauke su a kan yan uwa wato kenan lu'ummai shine wanda kuke uwa daya wato kenan abin wal ma'ana abin nafi wa in kana rajulun yurasu kalala kenan kaga idan mutum ya mutu za a yi masa za a gaje shi a gado irin na kalala ay yurasu min ghairu usulihi ba tare da yana da ƴaƴa ko furu'i ko kuma yana da iyaye ba aw imra'atan ko kuma mace ce ita ma turasu kazalika ta mutu ita ma za a yi mata gado kalala bata da uwa bata da ƴaƴaye bata da uba min ghairi usuliha bata da ƴaƴaye wa furu'iha bata da eh, sama to ga yadda Allah maɗaukakin sarki yace za a yi sannan damirin da yake cewa walahu yana da damir yana koma kanwa ya uzu ila mayit shi wanda ya mutu ne sai zama yana da dan uwa akun namiji au uktu ko kuma yar uwa wadda take mace min al ummi fakat wadda suke lu'ummai isu su kada wanda yake mana magana yan uwansa na wajen uwa kenan ko falikul wahidin minhum wasudus kowane sai a bashi wato kenan su daga cikin su ai abu nufi al'aqu wal uktu as-sudus in dan namiji eh, in kani namiji kowa sudusi shine ɗaya bisa shidan dukiya ko kuma yar uwa ce ita ma sudusi shine ɗaya bisa shidan dukiya mai mata raka cikin abin da ya mutu ya bari shi wannan mamace din min gairi tafsilin zakari alal unsa a ne kaga anan ba a fifita dan uwa namiji ko yar uwa mace ba a sha'anin yan uwa ne ummai in mace ne ma sudisi in namiji ma sudisi yawwa me yasa haka ma yatasawiya ne a fil idla'i ila al saboda da macen da namijin sun zai daidai wa daida a wajen kusantuwansu da mamacin bi mahadal unusas ta hanyar wato kenan sun zanna a mahaifa ɗaya ne ko tunda uwa su ce yauwa ta hanyar uwa ne suka haɗu uwa ce don haka mace ce ta haɗa su mun gane wannan fa in kanu idan sun kasance al'ikwa yan uwa ne wal akhawat yan uwa maza da yan uwa mata amma li ummi dukansu na wajen uwa in sun kasance akthar min wahidin sama da daya ko hum shuraka fi sulusi sai a samu sulusin dukiya shine daya bisa ukun dukiya sai a dauka sai a basu yaksumuna hafi ma bainahum bi sawiyati sai su je su raba daidai wa daida anan ma babu lizakar da hazil unsi a tsakanin su na zukurihim wa inasin tsakanin mazan su da matan su in an basu sulusi sai su je su raba daidai wa daida bara abe mace kasa da na namiji ba ba za a bai namiji sama da na mace ba yan uwa lu'ummai kenan walbaƙi min almal sauran abin da dukiyar ta rage kuma almurus wanda za a gaje ta yi kusan a ashabil furudi idan akwai wanda suke da wasu farali a cikinsu shi ke da sai a raba musu ko wal asabat ko kuma in akwai asabai minar wasu ta cikin masu gado akwai asibai wanda za su jira sai an gama rabon daukar mai farali ya dauki faralinsa sai su dauki sauran to inda irin wannan shikenan sai a basu su wa bizali eh wannan shine kalala wanda hukunci shi na ba za su yan uwa lu'ummai dai su ne suke da wannan yan uwa lu'ummai su suka zama su ne kalalar to su nasu hukuncin haka yake yawwa yanzu ba kalalar alal idlaki ba tunda ai mun ga akwai wata kalalar a ƙarshen sura haka ne wa yastatuna ka kulli lahu yutikum fil kalala a can ƙarshen sura can kuma aka yi magana magana hukuncin yan uwa shaƙiƙai da kuma yan uwa li'abbai amma dai wannan hukunci da muka karanta yanzu na wannan kalala din yan uwa ne aka mutu aka bari amma al'ummai su ne za a musaka wannan ya fita yawon wani zalika nara anna al-ikhwati wal akhawati eh, lil ummi lahum halatan kenan yanzu yan uwa wanda suke maza ko mata in dai al'ummai ne suna da hali guda biyu a cikin gado hali na farko an yi akuzal wahid wahida a sudus ko hali na farko shine za a ba su ɗaya bisa shida ko mace ne ko namiji ne idan farada idan sun zama su kaɗai wa saniya hali na biyu kuma an yi ta'addada ah, ak lil um idan yan kwali umai sun zama suna da yawa fi na hala ya kuna nasibuhum a sulus in haka ne sai zama rabon su shine sulusun dukiya kenan amma kuma za su yi musharaka da shi su raba daidai wa daidai haka ne wannan ya fi tafi ne sun makatama subhanahu sannan sai Allah madaukakin sarki ya cikance wannan wannan aya alkarima mai karinci da yake cewa min ba'du wasiyatin duk wannan za a fitar ne bayan an fitar da wasiya yusi biha wanda su suka yi wasiya din da ita audainin ko kuma wato kenan bashi sannan gaira mudarin ba mai cutarwa ba yanzu gaira mudarin din nan ya koma kan menene min ba'du wasiyatin yusi biha aw dainin ghayr mudar wanne ne dainin mudar eh wasiya ita ce dainin mudar wasiya ai ba dainin bace ko eh wasiya dainin ce <laughs> ok sai a raba rabin bashin a biya sauran bashin a bar masa yawwa sai dai wasiya kenan kenan yanzu min ba da wasiyatin yusi biha audaini ghayra mudar ya'ani wasiyatin ghayra mudar wasiya ce wanda take ba mai cutarwa ba ko ya daina wasiya mai cutarwa kamar misali a ce yawo shi 'ya'yan nasa kawai sai ce in na mutu kudin dama miliyan 80 ne sai ce a baiwa wani miliyan 20 wani miliyan kaza wani miliyan kaza sai ya rabar ya bar musu miliyan daya kaga wannan wasiya ta cutar ba da haka ba ko kuma yi wasiya a wani amma da sharaɗin wani in an ba shi zai ɗauki kwamishin ɗinsa ne ya dawo da dukiyar a wani ‘ya'yansa guda biyu ne yana son wannan bai ya son wannan sadaka sai ce a bawa ne kaza ta yi wasiya mai yawan gaske wani sharaɗi ne da kai in mun gama in an baka wasiya nan sauran ka ɗauki kaza sai ka dawo da shi a wani kaga wannan wasiya ta zama ta cutar da wannan din wanda ba a dawo masa da shi ba ko kuma duk wata hila mutane suka yi wata hila ko dai su raba ƴaƴan da gado ko kuma su raba wani daga cikin ƴaƴan daga gadon ko kuma su fifita wani daban wanda suke so ko wani ra'ayi daban da suke so to shi yasa alqur'ani sai ce wasiyatun ghayr mudar ya zama wata kenan ah, wasiyar ba mai cutarwa ba mun gane wannan yawa yusi biha wasiyatin gairar mudarin ah, wasiyata min Allah wasiya ne wannan daga Allah madaukakin sarki wallahu alimun halimun lalle Allah madaukakin sarki yana da ilimi saboda kai tsaya tsara hakkin da ya kamata ya zama an gina akan sa akan gado halimun kuma mai hakuri ne kaga wannan rabo da Allah madaukakin sarki ya raba muku ay lakum bin nisba lil ikwati irin rabon da aka yi ma yan uwa ummai ay inna ma tatimmu Ba'a ba'da tanfidh wasiyatil mayyiti sai an zartar da wasiyar mamaci wa qada'u ma alaihim ladina an biya bashin da kike kansa min ghairi dararin waris ba tare ba tare da an cutar da eh, magada da wasiyatihi da wasiyarsa ba audanihi ko kuma wato kenan bashi din kaga kenan yanzu wasiya ne mai cutarwa amma in mun lura bashin ma zai iya cutarwa bashin ma kamar yadda malam ya faɗa zai iya cutarwa illa iyaka zai ce wane yana bi na dubu kaza kuma baya bin sa kaga dole a dauka a biya tunda ya faɗa amma ya zama mai bainu mudarun saboda bashin ma zai iya cutarwa ya kulla shi da wane wane yana bi na bashi kaza wane yana bi na bashi kaza amma an dauka an biya ya kuma da redirecting din kudin akai a wani a cikin ƴaƴan nasa ko a matansa ko kuma a wanda yake so yanzu bashinsa ya zama wato kenan ya cutar ko kuma wasiyarsa wato kenan ta zama ta cutar ko yawwa hmm? dole sai an biya ayin dai da bashi ka bayi bai da dukiya bayi da dukiya ai kudin ba nasa bane na wayansu ne yawwa ya zama falas kenan Allah madaukakin sarki ya sauwa mana Allah ya shi mu Allah ya shi mu wa fi qawlihi yusi qira'atani ko yusi biha audain akwai a guda biyu kan wato kenan abin to ayyusi wato idan mutum ya zama ya yi wasiya bima zakara min alwasiyati wa daini hala kaunihi ghayr mudarid ya zama wato kenan wasiyar bata cutar ba bashin ma bai cutar ba kamar yadda muka yi bayani abin to mu mu تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله مدوكين sarki ce tilka hududillahi wancananka shine wato kenan iyakokin Allah madaukakin sarki shine dokokin Allah yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara wato kenan a harkar gado ya ce wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza wannan fa shine iyakokin Allah maɗaukakin sarki mun gane wannan tilka lahi wadda shi da dokokin Allah iyakarsa inda ya sa kar a tsallaka wa man ɗi Allah wa rasula duk wanda ya ma Allah maɗaukakin sarki da'a ya yi ma manzansa da'a Ah, fiha a cikin wannan umarni da Allah ya yi musamman a rabon gado da yake ga yadda za a bayar falam ya zai bai yi ƙari ba a ba da lawarasa a wasu daga cikin masu gadon walam kusa ba abu ha bai toye wa sauran ba da aka zo rabon gado sai rinkuɗa ma wannan da yawa ya rinkuɗa ma wannan da yawa kasan wani lokaci ana irin wannan sai ka ga an raba gado na ga wani rabon gado da aka yi da aka zo rabon gona sai aka zo ya mata guda uku da aka ce to iyaka nan ne naku sai ya zama kuma gona ne sai aka raba ta biyu aka ce ‘yan mata guda uku naku rabi rabi kuma na ɗa namiji sannan kuma ya hada da waccan gonar kuma a nan kaɗai ya ɗauki na ‘yan uwa mata uku sannan ga wata gona kuma ya hada to kaga wannan irin rabon bai yi ba ko kuma a wajen rabon a san dalilin da za a yi a ce wannan gonan ta fi kyau wannan ta fi kyau sai a rinkuɗa ma wanda ake so mai kyan ko kuma a rinkuɗa masa mai girma ko kuma a wajen kadara wannan ta zai zama kaza wannan ta zai zama kaza ya zama ko ba an yi shi a bisa laruri ba ne a'a an yi shi a bisa son kai ne ne ke wani shi aka fi so sai a rinkuɗa masa kaza sau da yawa muna ga irin wa'annan idan aka yi matsalarsa shi ne kai musamman an bugata a babba da yake shi yana da ido a kai sai a rumfuda masa ko kuma sai ya zaɓa ƙananan kuma sai ba su da matsala Domin sha ganin irin wannan kesis ɗin sau da yawa sai ka ga daga baya nakan sai zo ya kife nasun kuma sai Allah ya yaukaka shi nasan sai Allah ya yaukaka shi na ga irin wannan kesis ɗin da daman gaske akwai wani abokin wanda haka ta faru da su babban wannan su sai zo duwe ebe duk da take harin eh, ta uban yawanci a hannunsa take duk ya tattare shi da karnansa sai ya bar yan ɗaya ɗakin baban yana da mata hudu duk abin da ya kamata sai ebe a nasu wayannan sai bar su yanzu halin da muke magana wallahi na nan su ne Allah ya yaukaka musu ya yaukaka musu ya yaukaka musu kusan duk shekarar babban nasu wanda muke yake bani wannan labarin sai ya kai mutum kamar shidda a cikin famili din su makka wancan ku gaba sun je sun kwanta da dama to kaga Allah ya ce haka da dokarsa kada wato kina a tsallaka ta hanyar wato kiran a ƙara ma wani ko a tauye hakkin wani duk wanda ya haka nan wato kiran bai ƙara ma wani ba ya kiyaye dokan Allah bai ƙara ma wani ba bihilatin da wani dabara ko wasilatin ko kuma wata hanyar tsanantuwa bal tarakahum ala hukumillahi ya bar su ya raba musu gadon su a bisa hukuncin Allah madaukakin sarki wa faridati da yadda ya yanka su kismati da yanda Allah madaukakin sarki ya raba sai ya raba musu yadda Allah ya ce Allah ya ce rikilhu wallahi za mu shigar da shi aljanna masu yawa ta jirin ta al'anhar wanda ƙorama suke gudana a karkashin ta khalidi na fiha za su dawama a cikin ta wa zalikar fawzul azim wanda ko shine wato kinan rabo wanda yake mai girman gaske anan kun san wannan sura ta kamar yadda muka faɗa suratul nisa tana magana akan mata ne da kuma raunana sai Allah ya idan ka bi ka'ida a wajen rabo kafa ba ba gadan ka bane ko kuma kadara a ce kana cikin masu gadan amma dai a wajen rabon ka bi ka'ida kowa ka bashi nasa baka cuci raunanan cikin su ba sai Allah ce zai shiga da kai aljanna kaga kenan ashe Allah shine akan gaba kullum wajen kwato mai rauni hakkinsa mai rauni kuma yana daga cikin wato kenan falsafa ta addinin musulunci a lokacin da aka nada sayyidina abubakar khalifa abin da ya fara magana a cikin sirkina ɗaya daga cikin maganganunsa na farko a kan mimbar yake cewa mai rauni a cikinku ni shi ne mai karfi a guna duk inda aka taɓa masa hakkin sai na karɓo masa kuma wannan sifa ce ta shugaba wanda yake mai kyau Allah ya baka shugabanci kai ne mai raba gadon? duk abin da ka hukunta an yarda da shi to sai kai adalci kar ka haƙƙi hakkin mai raunin cikinsu su saboda shi yaro ne bai san abin da yake ba ko yarinya ce bata san halin take ciki ba ka ba mu wanda kana ga in ka bashi ka dada a masa ko kuma za ka samu wani abu a dalilin wannan idan kai haka na sai zama da matsala in kuma kai adalci Allah ce ya yi alkuri zai shigar da kai cikin gidan aljanna ومن يعص الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Allah madaukakin sarki ce wa man yata'adda hududallahi ay wa man ya'si duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki wa rasulahu da manzansa wa yata'adda ya kuma ta'addanci ya ƙetare iyakar Allah madaukakin sarki ga yadda Allah ya ce sai ya tsallake ce ga yadda zai yi yurikil hunaran tabbas Allah maɗaukakin sarki zai shigar da shi wuta kaga kayan fa ba nasa ba ne, ko kuma a ce mu kadara yana riga da faciki amma an ba shi dama ya raba amma sai ya ketare na Allah sai ya abin da ransa yake so ko da kayan ba nasa ba shi ne alkali ko shi ne malamin anguwar ko limamin gari ko kuma sarki ko wani abu makamancin wannan sai ya tsallake na Allah sai abin da ransa yake so a kan rabon gado gadon da ba nasa ba Allah madaukakin sarki ce zai shigar da shi cikin wuta khalidan biha zai dawwama a cikin ta walahu azabun muhim sannan bayan wannan zai haɗu da azaba wadda take ta walakanci likaunihi saboda kasantuwansa gaira ma hakama bihi ya yi hukunci da abin da ba Allah ne ya yi hukunci da shi ba ko kuma ya ƙi hukunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci da shi ya ƙi hukunci da abin da Allah ya hukunci da shi da Allah kaga ya zama kishiyan Allah maɗaukakin sarki fi hukumihi a cikin hukuncinsa ga da Allah yake nasa shi ga yanda yake nasa kaga ya zama kishiyan Allah maɗaukakin sarki kenan a wannan halin wa haza wannan kuma inna ma yasduru an adam eh, rida bima qasamahu Allah galibi haka yana faruwa idan mutum bai yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi ba wa haka bihi da abin da Allah ya hukunci da shi Allah ya ce a baka kaza to shi abin da aka ce a baka na shine naka da ka yarda da hakan Allah ya ce a baka da ba za ka yi hankoran a jawo na wani a kara maka ba baka yadda da wani hukuncin ba ne to rashin yadda da wani hukuncin kuma shi ne zai jawo mutum wata kinan shiga wuta wani haza saboda wannan ne yujazihi bil ihana Allah maɗaukakin sarki zai sakamta masa da walakanci fil azabi a cikin azaba al'ali wanda take mai raɗe al wanda take mai dawama ta mu ya ci na al ta min ikon fasayyi sabila Allah madaukakin sarki yace wallahi ya tina fahishita yanzu mun gama da wannan kitsin rabon gado ba za mu saki samun sa ba kuma sai a ƙarshen sura insha Allah za a kawo mana wata kinin kulasa yanzu mun saki shiga wani hukunci daban kuma hukuncin kuma har yanzu ya dawo kan mata tunda dama surar dama suratul nisa'i ne ko yawwa Allah madaukakin sarki yace wallahi ya tina fahishata wanda suke zai kema alfasha wato kenan a cikin ku ko matan muminai sai aka samu wata tana zai kema alfasha ya ani zina. yana nufin wata kenan ta kasa kame kanta tana zuwa tana aiwatar da zina min nisa'ikum cikin matan ku ku musulmi a same ta tana ya musulma a ba ta irke kayan kanta ba za ta je ta zina to yanzu abin da za a yi Allah ce fastashidu alaihin na arba'atan minkum sai ku nemi shaida a kansu na mutane guda hudu idan aka samu mutum hudu suka shaida cewa a eh, wance ta yi zina dama shaidan zina ɗayan uku ne ko dai a samu mutum hudu su shaida ko kuma ita da kanta ta zo ta ce ta yi zina a eh, al'ikirar kenan ko kuma ciki ya bayyana bata da miji da ka ɗayan uku to in an samu ɗaya daga cikin wannan ukun Allah madaukakin sarki yake cewa to shikenan a samo shaidu su shaida fa in shahidu in dai an shaida cewa lalle tabbas wannan matan ta yi zina fa amsu ko hunna fil biyuti sai ku kama su sai ku sa su a cikin gida sai ku rufe su a cikin gida sai a bata life imprisonment sai a dauke ta sai a sa ta a gida sai a kulle a cikin gidan nan ba za ta take fita ba kuma sai randa ta mutu sai a dako gawanta sai a je a kai wato kina abin hatta tawfahun al har sai mutuwa ta zo musu aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya sanya musu mafita ku rufe su a gida sai sun mutu ko kuma ran da Allah buɗe ɗaukakin sarki ya buɗe musu kofar fita idan suka fita wato kenan kinan sun samu sauki in Allah ya bude musu kofar fita su fita wannan aya tana daga cikin ayoyin da aka fara saukarwa dangane da al'amarin zina da farko haka ake hukuncin har sai lokacin da aka saukar da azani ya tuwa zani fajilu dukkan lawahi domin humako miyata jarda da mazinaciya da mazinaci in an kama su kowanne a yi musu wato kenan bulala ɗari da kuma inda Allah yake cewa a shaiku wa shaikatu ko ya farji muhu ma albarci jaza'an bi ma kasaba na kalamin Allah wallahu alimun hakim da ma'auraci da ma'auraciya idan sun yi zina to ku jefe su batti ku kashe su kawai a kashe su saboda haka wannan ne sakamakon abin da suka aiwatar to da bayan an sarkar da wa'in ayoyi daga baya sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku zo anni ku zo anni kar ala Allahu lahunna sabila jama'a ku karbi hukunci daga gare ni ku karbi hukunci daga gare ni hakika Allah ya sanya musu mafita dama nan yace hatta ya tawafa al-mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila har su mutu ko kuma Allah ya bude musu kofar fita to da aka saukar da azzani to zani da can babu magana ma'auraci ko ma'auraciya kawai duk wanda ya zina in dai musulma ce ga hukuncin da za a mata haka ma in musulmi ne ga hukuncin da za a masa a rufe shi a wannan gidan ita a rufe ta a wancan gidan sai ranar mutuwa ko kuma ran da Allah ya bude kofa to sai ga aya ta sauka to ita ce ta bude kofa annabi sai alaihi ku zo an ne ku zo an ne kada Allah lahu nasabila ku karbi kunci daga gare ni ku karbi kunci daga gare ni hakika Allah ya bude musu kofar fita sai ya ce mi al-bikru bil bikri eh, jald mi'a wa tagribi sana idan wato kenan wanda bai taba yin aure bane namiji da wacce bata taba yin aure ba mace a musu bulala 100 sannan a ba su exile na shekara guda a kore su kowa ya tafi da bar ba zai tsara dawa ba sai bayan shekara bayan shekara sai dawa dawo suke da sai ci gaba da watakinin rayuwa haka nan amma kuma idan ma'aurata ne fa su kuma jifa daga baya ayar rajamu sai aka ɗauke karatunta a cikin alkur'ani aka shafe karatunta sai zama babu ita amma kuma aka bar hukuncinta hukuncinta yana nan karatunta yanzu baya cikin alkur'ani idan mutum yana karanta alkurani yanzu babu inda zai ga inda aka ce ashaiku wa shaikatu idza zana ya farjumuhu ma albatti jaza'an bima kasaba da kalamin Allah wallahu alimun hakim ba za a samu wannan ba saboda an dauke ta. kamar yadda Allah yake cewa ma nan sak min ayatin aw nunsaha nati bi khairin minha aw mislaha duk abinda muka shafe ma nan sak ko duk abinda muka shafe min ayat na ayan alkur'ani au nunsiha ko muka mantar da karatunta sai mu ɗauke karatun Hukuncin ta yana nan amma karatun babu shi duk wanda ya buɗe alkur'ani ba zai ga wannan ayar ba to in shafewa hukuncin da muka yi kamar yanzu ita wannan ayar ga ta muna karanta ta a cikin alkur'ani amma in shafe hukuncin ta da wancan ayan azani to azani ko kuma ita wannan a ko shekatun an shafe karatun ta cikin alkur'ani ba za ka gan shi ba ma hukuncin ta yana nan ko ma wane ne duk yanda muka yi in shafe hukuncin muka yi ko mantar da karatun muka yi na ati bi khairi min ha abuslaha za mu zo da wanda ta fita alkhairi ko kuma wata kenan akalla za mu kawo wata kenan misalin da to saboda haka Allah madaukakin sarki cewa hatta hatta tawaffahunna al-mautu aj'ala Allahu lahunna sabila fasabilu alladhi ja'alahu Allahu huwa an-nasiqu lizalika ayan da muka faɗa wanda ta soke waccan ita ce azani to zani ita ce wato kenan hanyar da Allah madaukakin sarki ya ya buɗa musu kenan don mu je malam واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما sannan sai Allah madaukakin zai ce wallazani biyatiyani ha minkum fa'azuhuma ai wallazani yaf'alani al-fahishata allazani mutum biyu ko mutane guda biyan nan ya atiyani ha da suke zai ke mata itawa adamira yuri ila man Eh? ita barnar ita alfahishatu din kenan yawa da macen da namijin sun su biyu da suke zai kema wannan alfasha din minkun a cikin ku ko musulmi na farko sai ce fa azuhuma to sai ku cutar da su ko ai walzan ya fa'ala ni fa'ishata fa azuhuma ibnu abbasin Allah madaukakin sarki ya da shi ya karbo hadisi daga eh, sa'id bin jubair da wani sa'id bin ya ce za ku cutar da su kamar yadda alkur'ani yake faɗa bishatmi wata ayiri a zazzage su a ta musu fada a musu walakanci wata ayi a laifatar da su da farko haka ake yi wa da kuma bugu a dan mamaki wannan bin na'ali da takalmi wani kwabda masa takalmi wani kwabda mata amman mare su haka nan da shi hukuncin na farko wa kanar hukumu ka haka hukuncin yake hatta na saka hullahu har sai da Allah ya soke wannan hukuncin biljirji awon rajim da bulala ko kuma rajim da haka ke in aka samu sun yi zina a dan kwakwabe su a mare su a cutar da su hakan nan ne sai a sa a daki a rufe shi kenan to sai da aka sauko da waccan aya wadda ta ce to daga yau duk wanda yi a masa bulala ɗari kenan sai a saki shi a masa exile na shekara guda idan kuma ma'aurata ne sai a yi musu shi kenan wa kala ikrimatu wa ta'u wal hasan wa abdullah ibn eh, kathir nazalat fi rajuli wannan aya ta sauka akan hukuncin wani mutum wal mar'ati da wannan mata da mace idza zana ya in sun yi in sun yi zina akan su ne ta saukar su diye ce nazalat fi fitiyan ta sauka akan samari min kabla an yata zawaju tun kafin ma wato kenan su yi aure idan sun yi zina wato kenan a kansu wannan aya ta sauka wanda zan ya ta yana ba fa ma. to sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa in ba idan har sun tuba wa aslaha sun gyara wato kenan kafin wancan hukunci na baya zo kenan ko ay aqli'a wa naza'a amma kana alaihi sun zare kansu sun tobi gabanin abin da suke aikatawa na zina din nan wa salahat a'maluhum kuma ayyukan su suka zama sun gyaru wa hasuna suka zama sun kyau Allah ta fa'arudu anhum ba sai ku kyale su sai ku wato kiran sai ku rabu da su ai ma'ana la ta'anifu kuma kada sake takura musu kuma bi kalamin kabihin da mummunan magana ba a da zalika bayan wannan yawwa la'anna ta'ib saboda duk wanda ya tuba mina zambi daga zunubinsa kamar la zamba lahu kamar wanda bai yi bane idan mutum ya yi aikin sabo sai ya zo ya tuba to shikenan kar a kama shi da wannan wanda kuma yana da ɗaya daga cikin matsalolinmu musamman al'ummar mu in mutum ya taɓa yin laifi ko ya taɓa yin kuskure to in ya tuba mu ban ma karɓar tuba amma Allah madaukakin sarki na karban tuba kullun da wannan abu zamu daga nasa na ce nan kaza kaza kaza ai dan dama dan kaza ne ai ya taba yin kaza ai shikenan shi kuma ubangiji fa tunda ya tuba ta watan nasuha Allah ya karbi tubarsa amma mu ba za mu karbi tubarsa ba kaga wato kenan ba mu adalci kawo kan mu ba mu yin ayyan uwan mu Allah madaukakin sarki ce in sun tuba suka gyara faru zanu ya ku kyale su kawai ba ku da su ko inna laha kana tawwaban lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan karban tuba ne in mutum ya tuba Allah zai karbi tubarsa man taba qabla an tadul ash shams min maghribiha taba Allahu alaihi haka ne sa sanar ce duk wanda ya tuba kafin rana ta fito ta yamma Allah zai karbi tubarsa sai akwai wata rana wanda in an waye gari rana maimakon ta fito ta gabas sai ta fito ta yamma to in duran da kuka ga rana ta fito ta yamma da safe ta yi gaba za ta je ta fadi to daga rannan ko mutum ya tubo ba za su karɓar duwansa kuma aiki na alkhairi an ja an rufe yawa an kofar tuba an toshe ta kenan dama ta kofar tuban za ta shigo shikenan sai a ji a rufe magana ta mutu kenan to amma in dai wannan abin bai faru ba mutum ya tuba Allah ba da kukin zai karbi tubansa idan Allah zai karbi tubansa kai me yasa ba za ka karbi kasa ba me yasa za ka rika kama shi da wancan laifi na ba kuma ka san ya tuba ya daina wannan abu lalle Allah madaukakin sarki mai karbi tuba ne rahiman da kuma jin kai kenan to mu je malam lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah fata abin da muka fada daidai Allah maɗaukakin zarki ya amfanar da mu shi Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah maɗaukakin zarki ka yafe mana ka ganar da mu kuskuren ka ba mu ikon gyara muna da tambaya mana to gani